Kwamitin da ƙaramin ministan ƙwadago da nagartar aiki Festus Keyamo ya ƙaddamar zai samu jagorancin babban daraktan cibiyar ayyukan yi ta ƙasa Muhammad Nasir Ladan Argungu, ministan shari'a kuma Anthony Janar na tarayyar Najeriya Abubakar Malami ya bayyana ƙoƙarin da gwamnatin tarayya ke yi game da yiwuwar haka. ta mutane aikin yi ah, mataki na na miliyan ɗari na Najeriya daga kanki irin na talauci. Shugaban ƙungiyar kwadago ta Najeriya Ayuba Waba cewa ya yi. Lallai wannan hali da muke ciki a matsanancin hali ne gaba ɗaya duniya akasarin mutane dai sai sun fita su nema kafin nan su samu abin da za su ci. Yanzu abin da gwamnatin tarayya ta sa a gaba akan za a ɗauki a ma'aikata kamar da saba'in 774 a wannan abu ne wanda ya cancanta domin in aka duba zaune gari banza marasa aikin yi suna da yawa a najeriya kuma lallai shi yake kawo aikin ta'adda inda ta tsaya shine a ga cewa dan talaka wanda bai da galihu bayi da kowa a gabansa ya samu an dauke shi wata ya kamata a samu wata rejejeniya kan yadda za a dauki wayannan mutanen sai kuma daraktar cibiyar da ke sa ido da kuma yaki da cin hanci da rashawa ta sislak awal musa rafsanjani wannan alkawari da gwamnati ta yi na samarwa 'yan kasa aiki a ji ƙananan hukumomi a najeriya in har da gaske ne in kuma an aiwatar da shi to wannan zai taimakawa mutanen da suke karkara a karamar hukumomi don samu aikin yi amma kamar yadda muka sani cin hanci da rashawa da rashin gaskiya da adalci ba zai bar a yi wannan ba don yanzu maganar da muke yi shine aikin gwamnati siyansa ake idan ba ka da kuɗi ko kuma ba ki da kuɗin da za ki bada cin hanci a baki ka dawa ta aiki ba za ka samu wannan aiki ba. A nasa bangare wani matashi mai suna Abdulrahman Muhammad Haliya ya ba wa kudirin na gwamnatin kasar yana mai cewa. Na alfahari matuka ga jin kudiri na shugaban kasa. Wannan abu ne mai kyau kuma zai rage raɗaɗin zafin zaman kashe wando da muke yi. Mu matasa da muke karatu muke zaune ba mu da aikin yi. fatanmu wannan kuduri na shugaban kasa Allah ya sa ya karu so gare mu. Amma editan jaridar yanar gizo na Neptune's Prime ya yi kiyasin cewa. Abun da ake ciki, ita gwamnatin tarayya za ta yi ɗaukar mutum dubu ɗari bakwai da saba'in da hudu aiki da wani kuɗi za ta biya su Yadda yanzu tattalin arzikin duniya ya koma baya don wannan cutar coronavirus na nan biyan albashi ma fa na ma'aikata yanzu haka fa zai zo ya zama fa sai an yi da gaske yanzu kuɗin mai da muka dogara da shi ya faɗi warwas kada abu ya zama kamar irin yan fawon nan an ɗauke su ana ba su dubu talatin man su yi ta kuka ba a biyan su a yayin gudanar da aiki kwamitin za ta sama wa mutane akalla dubu ɗaya aiki a ƙananan hukumomin najeriya ɗari bakwai bakwai da saba'in da hudu kuma gwamnati za ta rinka biyan su naira dubu ashirin a kowace wata domin su biya bukatunsu na yau da kullum. Kazalika shugaban kungiyar NLC ya jinjina wa ma'aikata a fadin duniya game da jajirtattun aikin da suke yi. Eh, kamar yadda aka sani dai yau shine ranar ma'aikata ta duniya gaba daya, ah, kuma kyautata wa ma'aikata ya zama abu ne wajibi kowa ya san cewa ka kyautata musu kai ma ka san zaka samu a kyakkyawan sakamako idan ba a manta ba a farkon watan afrilu ne gwamnatin tarayya ta bayyana aniyar samar da guraben aikin lima Abdulra'u, murya amurka daga abuja najeriya